Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a. ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma makeri tawagar cinikayya ta kasar japan da ta tarayyar turai sun gana da takwararsu ta amurka a jiya asabar a wani kokarin kawar da yakin cinikayya a kan niyyar shugaban amurka donald trump na dora kudin fito a kan tama da farin karfe a ganawar tasu wakilin amurka robert lighthizer da kwamishinan cinikayyar tarayyar turai cecilia malmstrom da takwararsu na kasar japan hiroshige seko sun tattauna a kan yadda bangarorin za su yi wa juna adalci a huskar kasuwanci tarayyar turai ta faɗa a wata sanarwa cewa ita da japan suna da matukar damuwa akan wannan kuɗin fito na amurkan manyan ƙasashen masu tasiri kuma manyan abokan kasuwancin amurka sun buƙaci a fitar da su daga wannan kuɗin fito jim kaɗan bayan tattaunawar malmstrom ta dora a kan shafinta na twitter cewa babu alama ko amurka za ta fi da su daga cikin batun harajin a don haka tattaunawa za ta ci gaba a mako mai zuwa shiko seko mai wakiltar japan ya faɗa a wani taron manema labarai bayan taron ya ce ya yi tsayin daka kuma ya bayyana matsayinsa cewa wannan batu abu ne mai takaici ya kuma ce wannan abu zai mummunan tasiri a kan baki ɗan tsarin hulɗar cinikayya. a wani gefe guda kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya asabar cewa zai kawo karshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi wuni guda bayan amincewar bazata da yi na ganawa da shugaban koriya ta arewan kim jong un wanda ya bashi gayyata su tattauna a kan shirin makaman nukiliyan pinyon trump ya ɗora a shafinsa na twitter cewa koriya ta arewa ba ta yi gwajin makamai masu linzami ba ta ranar 28 ga watan nuwamban na shekarar 2017 kuma ta yi alkawarin ba za ta sake gwajin wani makami ba a ganawarsu ya ce yana kyautar zato za ta ci gaba da cika wannan alkawari nata sai dai nan da dan ba a gane ko wani irin ganawa ne shugaban yake nufi ba wanda suke shirin yi ne ko kuma wani ne da suka yi a baya trump ya ce ya yi magana da shugaban china da kuma na japan da safiyar jiya asabar akan amincewarsa na amsa gayyatan da kim ya yi masa kuma sun ba da goyon bayansu ga wannan mataki na diplomasiyya rundunar gwamnatin siriya sun kwace kaso mai yawa a gabashin guta wani bangare na damascus da ke hannun rundunar 'yan tawaye ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke birtaniya mai sa ido a kan yaƙin siriya ta syrian observatory ta faɗa a jiya asabar cewa sojojin gwamnatin siriya sun kwace garin misraba mai tazarar kilomita goma daga gabashin damascus rahotanni sun saba wa juna amma dai lallai wannan lamarin ya raba guta gida uku masu zaman kansu kuma hakan zai zai rage karfin 'yan tawayen a wannan wuri shugaban siriya bashar al-assad ya kai mummunan hare-hare babu kakatawa a kan gabashin kuta a cikin 'yan makonnin nan a wani kokarin da yake yi na matsin lamba ga 'yan tawayen su ajiye makamansu su bar wurin domin a kwashe mutane daga wannan wuri a ranar juma'a talabijin kasar siriya ya nuna hoton bidiyo mutane goma sha uku masu dogon gemi cewa su ne mayakan 'yan tawaye na farko da suka ajiye makamansu kuma suka bar wurin da son ransu hoton bidiyon ya nuna mutane suna shiga motar bas da ke dauke da sojojin rasha rasha da take taimakawa assad tana kwashe masu yaƙi da gwamnatin sa da suka ajiye makamai a guta gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ɗauki wani mataki a jiya asabar na shirin haramta sayar da wata na'ura da ke da ake samu bindiga tana sarrafa kanta kamar yadda aka yi wata kisar gilla a las vegas a bara ma'aikatar shari'a ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki da gabatar da shawararta a hukumance ga hukumar tsara tattalin arziki da kasafin kuɗi akan haramta sayar da wannan na'urar. wata sanarwa da attorney general jeff session ya fitar na cewa shugaba trump ya himmantu wurin kiyaye tsaron amurkawa kuma ya umarce mu mu ba da shawaran da zai magance amfani da wannan na'urar akan haka ne kuma ma'aikatar shari'a ta gabatarwa ofishin tsara tattalin arziki da kuma kasafin kuɗi shawara akan ƙara wannan na'urar a cikin doka wadda yake dokar da ke kula da makaman da aka haramta su to sai dai tilas ne hukumar tsaro ta kammala aikinta da tsawon lokaci sannan a fara aiki da wannan shawarar labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron mu Assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Galibin matsalar rashin saka yara makaranta musamman mata ta fi shafar al'ummar musulmi. Duk da haka shugaban kungiyar mabiya addinin Krista kan reshen karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna Reverend Shekolo Ayuba Kasuwa ya yi kira ga iyaye da su himmatu wajen saka 'ya'yansu makaranta saboda fa'idar da ke tattare da hakan. Reverend Ayuba Kasuwa ya ce mahaifinsa yana daga cikin iyaye da ba su saka 'ya'yansu mata a makaranta ba, kamar yadda ya ga wakilin sashen Hausa Iliya Kure. zancen ilimin 'ya'ya mata abu ne wanda yana da muhimmanci sosai kuma na ji daɗi domin abu ne wanda ya shafe ni domin ah, babana bai ga muhimmancin aika da 'ya'ya mata a makaranta ba wajen su hudu ah, dukkansu ba wanda ya yi makaranta a cikinsu waɗanda sun yi taurin kai ne sun iya har sun yi primary sun gama amma secondary ba su iya yi ba saboda haka ah, ilmanta da 'ya mace yana da muhimmanci sosai na farko idan ilmanta da ya mace idan ta yi girma lokacin da ita ma ta yi aure ta samu nata 'ya'yan za ta horas da su a yadda zamani ke tafiya sannan kuma za ta samu muhimmancin ilimi sannan ba za ta yarda ta ga 'ya'yanta ma suna zama kamar yadda ah, ita ta zauna ba sannan kuma idan ana ilmata da 'ya'ya mata zai rage waɗansu ababa da muke gani a ƙasa yau sai ka gan ya mace ba abin da ta iya yi sai dai kawai ta je talle ta dawo ba abin da za ta iya yi ko ka ce ta rubuta sunanta ba za ta iya ba ba abin da za ta iya yi so idan an samu 'ya'yan mata suna zuwa karatu ana ilmantar da su gaskiya zai gina al'umma sosai Akwai wani shirya kuke da shi eh, na musamman a ikkilisiya haka eh, da ke karfafa iyaye tura 'ya'ya zuwa makaranta? Eh, sosai kuwa muna da shi. Muna da muna da muna da abin da muke ce da shi adult education, muna da teenage education, mun rarraba su a hanyoyi daban-daban inda za a ilmata da 'ya'ya mata sannan kuma muna da wani program kuma wanda muke ce da shi discipleship lifestyle wato solon rayuwar almajirci wurin yana koyar da iyaye yadda za su aika da 'ya'yansu a makaranta ana bayanai da yawa muhimmancin ilimi musamman na 'ya'ya mata a wurin ne sukan gane a daga wurin sai ka gan iyaye waɗanda ba su damu da magana ilimi ba idan sun samu wannan horaswa sai ka ga suna aika da 'ya'yansu makaranta kamar misali da ni inda nike aiki akwai waɗanda ba su damu da kai 'ya'yansu makaranta ba amma da na je ina wannan kwaisuwan tana son tabbatar maka dukka yau ba 'ya mace wanda ba ta makaranta domin wannan kwaisuwan da na je ina masu kuma yana taimakon su sosai idon su na budewa to idan idon su ya bude sai mutum ya ga yadda yake wahala ba zai so ya ga ya haron shi ko diyarsa ita ma tana ciki irin wannan wahalan ba yanzu suna aika da 'ya'yansu a makaranta muna da wannan unit din wasu sukan ga kaman wani 'ya'ya mata kan zamanto da taimako a wurin aikin asibiti da dai sauransu gaskiya yana da muhimmanci sosai eh, damuwan da muke da shi yau an ɗauka cewa aikin asibiti na 'ya'ya mata ne to amma ba haka ba ne ko maza ko mata amma gaskiya 'ya'yan mata suna da muhimmanci sosai a shanun aikin asibiti domin idan ka lura za ka ga mafi yawa da suke zuwa asibiti mata ne idan mace na da juna biyu idan mace ta je haifuwa to namiji shi in ba ya samu wani damuwa ba ne da kyar ka gan shi a asibiti amma mace dai dole ta je asibiti domin kiwon lafiyarta so idan an samu mata suna kulawa da mata gaskiya yana da muhimmanci sosai domin mace zuwa mace wani lokaci domin yanayinmu da inda muka fito sai ka ga mace tana kunya ta je ta siya a gaban namiji ta gaya ma namiji damuwanta amma idan an samu mace da mace za ta bude zuciyanta ta gaya ma mace komai da ke damunta so kazalika da namiji to mazan kuma mun duba kamar yadda na faɗi ba su cika zuwa asibiti ba wani mai yana gan baya da lafiya ba zai je asibiti ba tama mata dai dole ne su je asibiti domin a lokacin juna biyu da kuma lokacin haifuwa so ƴaƴa mata su shiga aikin asibiti gaskiya yana da muhimmanci sosai wasan coci-coci suna buɗe makarantu da yawa ko primary ko secondary wasu har ma university ko wani kaso da aka ware wanda musamman saboda 'ya'ya mata ne don ganin sun karatu to um, muna da scholarship muna da scholarship inda ake taimakawa um, masu zuwa makaranta daga jami'a to amma ba zan sani ko akwai wani taimako na musamman ba amma akwai wani abu da muke ce da shi scholarship so duka ikilishai da muke da su akan tara kuɗi idan an tara kuɗin nan sai a duba 'ya'ya da ba su da karfi sai a ba su wannan kuɗin a taimaka masu a wurin biyan kuɗin makaranta da sauransu ko a yanzu haka kamar yadda nike magana da kai akwai wani shiri da nike da shi musamman a church dina ina son ga cewa 'ya'ya mata da iyayensu ba karfi ina son ga na tallafe su a church domin su je makaranta domin na da su wayanda ba za su iya su je gaba ba sun gama secondary amma ba za su iya zuwa jami'a ba domin iyayen ba karfi to ina so mai da hankali na wurin 'ya'yan mata ne domin idan ba a yi musu haka ba sai ka ga wani ya ji ya ruɗe su ya yi lalata da su kafin ka gane an lalata da rayuwarsu amma idan an taimake su na san cewa gobe za su zama da amfani a cikin al'umma a matsayinka na shugaban ah, kan na karamar hukuma ya za ka kwatanta karatun ah, yadda ake tura mata karatu a karamar hukumar da kake shugabanta gaskiya a karamar hukuma da nake shugabanci idan ana maganan tura 'ya'ya mata ne a makaranta gaskiya zan yaba masu zan yaba masu sosai domin idan ka je yanzu ko secondary da muke da su a karamar hukumar ciku in ka gan yawan mata 'yan mata kanana ka je lokacin da suke tashiwa to maza ma ba su kai yawan mata ba a duk lokacin da suke tashiwa domin wani lokacin na fita ko na je miti haka ina dawowa ka ga suna fita in ka ga yawan yan mata ba kaɗan ba ne so a cikin local government gaskiya ana tura 'ya'ya mata sosai idan mun koma jami'a kuwa akwai wani taro da akan yi to in ka ga yawan 'yan mata da muke da su daga daga polytechnic har zuwa university suna da yawa sosai ka je gidan waya nan kafancan muna da 'yan mata sosai a wurin ba kaɗan ba wanda ne na sani to a karshe wani shira kake da shi kira kake da shi ga iyaye game da tura mata zuwa makaranta gaskiya ina so yi kira ga iyaye maza da mata mu daina nuna bambanci musamman maza mu daina nuna bambanci a wurin tura 'ya'ya mata a makaranta mu tura su makaranta gobe za su zama da amfani akwai wani abu da na sani a rayuwa duk wanda ya ki ya aika da ya mace a makaranta wai ya ce maza ne kawai zai aika da su yana da wahala domin abin da na sani a rayuwa ya mace idan tana gidan aurenta tana cin abinci abu na farko da take tunani shine yaya babanta ya ci mamanta ya ci dan abin da zai faru abin da zai biyo ba shine sai ka ganta tashi wuf abin da take da shi ta dauka ta kai ma iyayenta amma da namiji miji kafin fa ka ga ya waiwaye iyayen shi sai ya ci ya koshi kafin ya waiwaye su amma ya mace dan kaɗan da take da shi za ta ɗauka ta kawo ma iyayenta to idan ba a kai su sun yi makaranta ba ba za su zama da amfani ba ba taimako da za su iya yi ma iyaye mu aika da mu makaranta 'ya'ya mata musamman su je su yi ilimi idan mu yi haka za mu rage su ga waɗansu abubuwa da suke faruwa ka ga ya mace ta taso shekara goma shekara goma sha biyu wani ya yi mata ciki daga nan shi kenan ba makaranta kuma amma idan tana cikin makaranta ne zai zama da sauki so shawara na ga iyaye maza mu yi kokari muna aika da 'ya'yanmu a makaranta domin su zama da amfani a cikin al'umma. Alƙaluma sun nuna akalla 'ya'yan makiyaya miliyan uku ne a halin yanzu ba sa karatu musamman ma na zamani. Wannan masana suna cewa yana daga cikin matsaloli da ke addabar tsaro a sassan ƙasar daban-daban. Domin haka makiyaya suke kira da a baiwa 'ya'yansu ilimi wanda suke gani hakan zai taimaka wajen sauƙaƙa tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya. Da yawa daga cikinsu da suka zanta da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona sun koka kan makomar ilimin 'ya'yan nasu. sunana bashir ibrahim yanzu in ka je ta gefen kauyukan nan gaba kida za ka je ka samu yara wani gida kama sun fi goma ma amma duk dai za ka samu ba yaro ko dai wanda za a ka kai shi ko nursery ko primary school wanda za a je yaro ya je karatu ba duk yanzu babu eh, ni suna wakili shede daga bantage gwamnati ta duba mu da idon rahama ta ba mu ilimi don allah muna son gwamnatin taraba da federal government su duba su ba makiyaya ilimi a ilimantar da mutane za a samu zaman lafiya wannan duk abubuwan da ke faruwa ma rashin ilimi ne inda da ilimi wani ya san rayin da zai dauki abu ya jiya ya illatar da wani ko kuma wani zai tare tun kafin wani ma ya zo ya illatar da shi yanzu babu ilimi yi eh, na alhaji mamuda daga takun gwamnati ya duba ya taimaka mana ya taimaka ma ba ne duk inda yake yanzu yana cikin damuwa yawa ilimi ilimi ya duba ya yi mana makarantu inda za mu zauna duk inda filani sun zauna yanzu suna zaune guri da shekaru da shekaru a zo a gina masa makaranta a sa mana malamai a dinga ana biyan su insha Allah nan gaba za a samu wato mafita insha Allah assalamu alaikum sunana ubi haruna chairman benin state na miyati Allah Allah ina so mun nan su makaranta a gina mana makarantu a gyara mana makarantu mu ma mu yi kokari muna so makaranta ba wai ba ma so ba amma ba mu samu wanda suka dafa min ba ga professor Abbas Bashir na jami'ar Modibbo Adama da ke Yola idan aka saman ma 'ya'yan nan ilimi ba karamin abu za a ma ba na ɗaya su kansu tunanin su zai canza za su sami basira za su yi aiki da hikima za su yi tunani mai kyau sannan kuma za su inganta irin dabbobin da masu ke kiwo ba ma yanayin kiwon ba wani irin dabbobi ne na za su yi kiwo wurin zaman su za su inganta saboda haka kaga wannan zai tsirar da su daga abubuwa da yawa rashin lafiya da ya danganci wannan yawo da suka yi suke yi su ɗauki cututtuka iri daban-daban a dazuzzuka saran macizai da wasu dabbobi da suke musu illa a daji kai karshen ta ma har ma wannan abin da ya taso yanzu fadace fadace tsakanin makiya da manoma din nan da za a sami sauki jimlar makiyaya masu kaura a Najeriya ya ta sama miliyan tara da digo hudu suna da 'ya'ya waɗanda ke cikin shekarun shiga makaranta wadda jimlarsu ya ta sama miliyan uku da digo ɗaya waɗannan al'ummai suna da ƙarancin 'ya'ya a makarantar zamani batu da jama'a da dama ke ganin lokaci yayi da ya kamata a sake lale don tabbatar da janyo waɗannan al'ummai don su cimma moriyar ilimi na zamani. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Wani rukuni na al'umma wadda makomarta kamar ta makiyaya tana da tasiri kan zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin Najeriya ita ce ta almajirai. Akwai zargin galibin mayakan sa kaya kungiyoyi da suke tada kayar baya irin su Boko Haram daga jerin mutane da suke almajiranci suka fito. suka tashi babu karatun addinin balle kuma na zamani babu sana'a babu abin dogaro. Ganin yadda wannan lamari na almajiranci yake ƙara ta'azzara wata ƙungiyar matasa da ake kira hikima ta kira ga hukumomi da sauran al'umma musamman iyaye su guji mika 'ya'yansu ga hannun mutane da za su kwashe su su kai su ga birane da sunan neman ilmi. Sakataren ƙungiyar Malam Abdullahi Musa ya yi ƙarin bayanin kan aikace-aikacen ƙungiyar kan wannan batu a tattaunawa da da wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammad to wannan kungiya manufofinta shine na ɗaya mu ga ta yadda za a yi a gyara lamarin da ya shafi na almajirai musamman ma yara ƙanana da ake shigowa da su daga wasu wurare nesa a zo da su birane da sunan karatun allo na biyu dukkan abin da ya shafi kiwon lafiya nasu sannan kuma abin da ya shafi kamar ci gabansu ta wajen misali idan yaro yana makarantar allo to ya kamata a ce ko da yake saukewa kila yana da wata sana'a ta hannu yalla ɗinkin hula ne ɗinkin tela ne da iri-irin wayannan abin da ya sa muka kafa wannan kungiyar mun ga irin halin da yara kankana na suke cike da sunan zuwa birane karatu to shi yasa muka kafa wannan kungiyar to alhamdulillah tun da muka kafa kungiya kungiyar headquarter ta a katsina take amma tana da resa to abin da ya sa muka kafa wannan kungiyar kamar yadda nake cewa yara kankana da waɗanda ya kamata a ce suna gindin uwayensu zaune ana kula da su sai ki gansu a unguwanni suna bara wani da kin gane shi abun ban tausayi zaki ga wannan bai ma wuce shekara hudu ba gashi cikin ma ina bara in kika je inda suke kwana gwanin ban tausayi sai ki ga da kika san 'ya'yan kaji ke taruwa su rungume juna musamman cikin ɗari ko lokacin damina haka zaki iske su irin wannan idan cuta abin taɓula ne sai ki ga kusan kowa to ban katse ma hanzari ba da shike almajiranci din hmm. ba maza ba ne yara matasa maza ake turo su akan cewa harkar almajiranci koyon karatu eh. a nan su ta yi su yi almajiranci abinda za su samu su ci eh. to akwai kuma 'ya'ya mata matasa su ma suna harkan ga na almajiranci me kungiyar ka take yi domin ta ga cewa waɗannan 'yan mata din eh. an sa su makaranta ko kuma an kai su wani fannin dai da suke koyon irin aikin hannu to abin da ke nan hajiya ba kasafai kike samun mata suna bara irin na yara ƙananan nan ba mafi yawanci mata su talla ake sa su ba akan ba da 'ya'ya mata ƙanana a tafi da su wasu gari wa gari domin almajiranci ba sai dai domin 'yan aikatau ya kasance suna cikin gidaje ana yi musu wulakanci da sauransu mu abin da muka yi da muka kafa kungiya sai da muka bi muka yi lissafa yawan makarantun allo ba na asali ba domin dama a ƙasashenmu. muna da makarantu cikin unguwanni na allo ni ma na karatu makarantar eh, to masha Allah to amma waɗanda ke da matsala su ne masu kwaso 'ya'yan mutane wagari wagari da sunan makaranta sai da muka dan yi kamar muka zo da alkaluman yawan makarantun da ke nan muka samu kusan makaranta ɗari biyu da wani abu kuma mafi yawancin su yara ne ƙanana daga shekara hudu zuwa sha biyu sha uku haka to ita kungiyar taku tana dan tabowa da gwamnati kuwa don ta ji ra'ayinta ko kuma irin tallafin da za ta iya taimakawa ita ma ta shiga cikin kungiyar taku domin ku tallafa ma irin wa'annan almajiran eh to abin da muka yi na farko kafin ma mu je ga gwamnati shine bayan mun dauki mun yawan malaman abin ga makarantun nan sai muka dan suma zama da ainihin su masu zuwa da yaran nan kanana muka nuna musu illolin abubuwan da ke nan tattare na daidai in kika musu tambayoyi game da abin da suke karantawa sai kiga ba su iya karatun ba yaro zai tashi tun da safe ya je bara ya je ya samu abin da zai ci wani ya samu wani ba zai samu ba so da yawa sai kiga yaro in fact yaran ma sun mai gurbin karnuka yau in kika ce kashi kika yar yaro zai dauka babu ruwan shi bai sani ba daga mai ciwon tarin fuka da sauransu kila ma wani ya sha giya ya tsotsa ya yaro ya dauka ga sunan dai kala-kala to abin da muka shine muka nuna malaman gaskiya ba su yi na'am da wannan ba saboda gani suke kamar su sana'a ce gare su to da muka yi haka nan sai muka ce to abin da za mu yi cikin makarantun nan waɗanda sun ka yadda za mu je da mu je da wannan bayani mu je majalisar dokoki ta jiha a je a zauna da su a nuna musu to wa'annan suna buƙatar agaji gwamnati za ta iya shigowa misali idan aka ce kowace makaranta a ba da kila ɗan keken ɗinki da wani wanda zai koya musu ko kuma eh, a je wa'anda suka ɗan girma a je ƙungiyar kanikawa ta jiha a ce to wanda duk cikin yaran nan wanda ba a karatu irin alhamis da juma'a su dan je su koyi wa'annan ayyukan muka yi da wa'annan sannan wasu kasuwannin muka je abin da muka yi makin 'yan manyan masu zuwa suna bara sai ce to kai mai shago kaza da allah ga wannan sai da muka yi mitin da kwamiti ta kasuwa muka ce ga wa'annan ka ɗauke su a matsayin su ne idan za a tashi daga kasuwa su share wannan harabar taka ala so karshen eh, sati ka samu abin da ka ba su ya fi su ringa bara irin wayan Ba duk dai ba abin da ake so ba ne to amma ba mu kai tunkara gwamnati eto eh gaskiya ba mu kai nan ba tukuna eh, amma muna da niyya nan gaba za mu zo mu zauna da waɗanda abun ya shafa amma irin masu hali masu hannu da shuni mukan dan shiga mu dan samu haci eh, wasu sutura wasu sabulai mu bi makarantun nan mu rarraba musu to me yasa ita kungiyar taku ba za ta iya cewa yadda tunda da muna da irin makarantu na gwamnati eh. wata su primary school din nan eh. cewa ai tattauna da su wa'annan malamai idan sahiya ta yi eh. sun kai wanka sun kai mai su almajirai ah. su ta irin makarantar nan ta boko in suka taso sha biyu zuwa karfe ɗaya sai su zo su yi zaman su don wajen gidan malam a zo a ci gaba da karatun ai hajjawa wa'annan malaman ba za su yadda ba saboda dama su kamar suna ƙiyayya da ma bokon ne sukan ɗauko yaran ne suna amfani da su domin me amfani da su duk da karatun da ake ɗauko shi saboda shi galibin su ba su ba yi suke ba yara ne zaki ga lokacin da aiki na gani lokacin da kowane yaro ke makaranta da safe mm, a lokacin zaki gamsu rariya rariya mm. suna yawon bara to abun bakin ciki shine akwai ran da muka je cmd da yake kungiyar na ce miki tana da rasa ko a katsina muka je muka iske shi shugaban asibiti ta fara medical center ta wannan lokacin yake cewa eh lalle game da almajiran nan lalle akwai lokutan da ake kawo yaro ya rasu gagawa babu mai ita ba a san da ya fito ba yan sandan ma ko wanda ke cewa akwai stations din suka gaya mana eh an sha a kawo yaro karami sabili da yunwa ya yi sata amma kuma shi bai isa a tsare shi cikin sel ba kin ga irin waɗannan iyaye so da yawa mun sha ji a rediyo ana cewa wa yaro kaza ya bace to wani eh. irin gargadi za ka yi wa uwayen waɗannan yara da ka turo yan yara da basu kai shekarun komin zanen zuwa makaranta ba to shi dai ɗa da Allah ya ba mutum ya ba shi tsaro ne kuma a tsaron akwai haƙoƙa da yawa ci da ciyarwa sutura eh, addini da sani ya kamata duk yana kan iyaye ba daidai ba ne mutum ya haifi da ya bar shi wai a titi zai yi darussan rayuwa kai gauga wasu nan ai ana bin su da kwanon waina da yawa ke kai ka yadda ka haifi da ka bar shi a titi za a ciyar da shi tarbiyyar shi baka san irin tarbiyyar da yake da ita ba da yawan su ina tabbatar miki hajiya daga yawan su daga cikin su ake samun bata gari ana samun barayi ana samun yan bangan siyasa hatta ire-iren su boko haram to ina tabbatar miki lokacin zaɓe na siyasa sosai ake amfani da su zan iya tuna wani abin da ya faru a cikin garin katsina lokacin da umar marigayi allah ya gafarta mishi zai takara hajiya yara ne ɗaruruwansu suka hawo hanya da sandunansu da fetur fetur galan galan hajiya in kika yi rashin sa'ad da kin fakin mota ki bakin titi da sun zo ba abin da kawai za su sai dai su kona ta sai ki ga manya ana gudu ana shigewa gidaje yara sun ci gari gwamnati wallahi sai ta bata ma iyaye rai akan wannan don in ni zan ba da shawara zan ce duk yaran da aka gani a kama su a kama iyayensu a hukunta su kuma eh na daidai gwamnati na daidai gwamnati a ce ta gina musu makarantu ai ko makarantar boko da ake ginawa iyaye kan kai 'ya'yansu ne kowane ɗaya zo aka kawo za a ɗauki bayanan shi shi wannan ya kwaso yaran mutane daga wani gari ko daga wata ƙasa ma gwamnati idan ta ce ta gina ma irin su makaranta wani irin makaranta ne za a gina musu wani bayanai ne za a dauka game da su abin da kamata gwamnati na farko shine ta ma hana dauko 'ya'yan daga ƙauyuka daga wasu garuruwa ana shigowa da su na ɗaya idan aka yi haka a can inda suke din sai a bi su a tabbatar da garuruwansu suna da makarantu akwai makarantun dandu an baza makarantu ko ina a ƙauyuka ma in barin ga miki eh. shekara ta dubu biyu da goma sha biyar mun yi wani ɗan bincike a wata jiha nan cikin arewa sai muka gano goma daga cikin yara ƙanana da ke bara a wasu unguwanni biyu da muka yi binciken kusan bakwai daga wata lokal gamman guda ce suke fitowa da muka yi bincike a lokal gamman din sai kasance kashi fiye da saba'in daga wata eh, eh, mazaɓa suke fitowa kuma a lokacin da muka yi binciken ciyaman na ƙaramin hukumar mazaɓa ce mamba ɗinsu eh, na jiha na majalisar dokoki ɗan mazaɓan ne sai ni na zo musu da alƙalumma na ce musu to ku kai ciyaman daga mazaɓarka gashi yau in da karatun islama za a ci to wani malami kaza yana da ilimi akan kaza yana gari kaza a bishi yau babu ƙauyen da ba a da waɗanda suke da ilimi na komi to saboda me za a bari yara ana kwaso su ana zuwa da su da sunan almajirci masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai mako. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.